بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه كمان يند خليفة يفدي والله قسكياني babu shakka zuciya ba kowace zuciya tana tana wato komawa zuwa asalinta ne a wannan da'iran shine asalinmu abinda muka zo muka haɗuwa da kan shi a nan shine asalinmu iyakan abin da zan faɗa wa 'yan uwana matasa da na ɗan girmi matasa kaɗan yanzu to ƙanni na matasa shine wannan abin da muka ga iyayenmu a kan shi to wallahi shi ne abin nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai dai ko idan wannan abin ɗin ba shi da ma'ana hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce idan marartum bi riyadul jannati farta'u qalu wa jannati qala hilaqu zikri. to sai dai idan hadisin ba shi da ma'ana zai zama ba wannan bane hilakul zikri saboda haka wallahi mu gode wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dama yana magana ne saboda shi an aiko shi ne don halitta gaba daya saboda haka kar a dauka yana magana ne da mutanen zamanin sa kadai yana magana da mutanen zamanin farko da zamanin karshe dan haka wannan hilaku zikirin daga cikin abin da da irin wannan kaifiyan da irin wannan da'irar daga cikin abin da mutane wasu daga cikin al'ummansu za su zo da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce idamar marratum amma yan uwa abin da nake so in jaddada mana a cikin minti ɗaya ko biyu shine gaskiya ne ma'abuta almajiran shehu tijjani radiyallahu anhu almajiran shehu ibrahim radiyallahu anhu gaskiya ne a hakika ma'abuta wanda suka zama almajiran na gaskiya to da gaske ne suna cikin da'iratul fadli amma menene da'iratul fadli so da yawa mutane in suka ji an ce da'iratul fadli wanda yake cikin ta aiki baya cutar da shi wata rashin kan aiki baya cutar da shi sai su ɗauka wannan mutumin shi kenan ya sami wani license ne na yaje ya ta barna don abin da yayi ba zai cutu ba ba abin da ake nufi ba kenan da'iratul fadli ita ce da'iran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya sayyidina Usman a ciki lokacin da sayyidina Usman ya ta jizu jaishil usra amma me ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma darra Usmana ma amila ba'dal yaumi Usaidna Usman duk abin da zai aikata mara kyau da zai aikata bayan yau to ba zai cutar da shi ba me muka ga Sayyidina Usman yayi shin ya rage kokarin sa ya rage himmansa a'a ya ci gaba da kokari ne akan farillansa akan nafilfilinsa har Allah subhanahu ta'ala ya karbi ransa yana cikin tilawan yana cikin karatun alkur'ani mai girma ko mun ga sayyidina hatib ibn abi baltata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗi irin wannan wa ma adraka la Allah Allah tala ala ahli badr fa qala if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ko amma wannan if'alu ma shi'tum bai sa sun shantake ba bai sa sun mike kafa ba bai sa sun koma wasa ba a'a sai ƙara himma akan himma sai ƙara himma akan himma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma shine daga cikin ma'anan wala saufa yutika rabbuka fatarda shi ma'ana tarakki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi hulalil jamal fi hulalil jalal fi fi fi fi to wato wato amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rage komai ba har ya kare yana cewa afala akunu abdan shakura da haka yan uwa mu zama bayin Allah masu godiya wanda yake cikin da'iratul fadli shi ibadansa ibadan godiya ne shine za shehu radiyallahu anhu yake faɗa mana ko laqad khaba majzubun sahawa tamarrada wa lam yusil ta'ati mala anil huda faman balagal matluba falyas'a shakiran man balagal matluba falyas'a shakiran wato idan kana ganin ka isa zuwa ga abin nema ka isa inda ake so a hanyar Allah ne kadai bayan an isa ake ƙara sauri bayan an isa fa'ida faranta fa fa'ida faranta fansob suna haka abin da ake nema kenan yan uwa idza faraktum fansobu babu lokacin wasa babu lokacin jira kullum ƙara himma ake nema arifai suna cewa manta sawa yau ma huwa magbun duk mutumin da jiyansa da yau ɗinsa suka zama daidai to wannan tababbe ne yayi asara a kasuwancin shi da Allah subhanahu wataala yayi asara a cikin tafiyan shi cikin Allah subhanahu wataala da haka yan uwa mu zama masu muraqaban Allah subhanahu wataala alal anfas mu zama masu muraqaban Allah subhanahu wataala akan numfafashin mu shin me muke yi me muka yi dazu ina muke dazu ina muke yanzu ina za mu isa nan gaba kullum mu zama himman mu cikin ya za mu ƙara kusanci da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya sa mu cikin masu ƙarin kusanci a koda yaushe da Allah subhanahu wataala abin da zan ƙara mana a ƙarshe shine faɗin shehu radiyallahu anhu lokacin da sudfa ta sa wata rana ya haɗu da wani bawan Allah ko akan hanya yana tafiya shehu radiyallahu anhu ya san shi saboda haka ya ba shi lift a mota bayan sun isa inda za su sai an sauke mutumin a inda za shi za a sauke shi sai ce shehu ina da magana ya ce bismillah ya ce don allah shehu a lahira ma yadda kai mun wannan lift din ka ganna a hanya ka ɗauke ni to a lahira ma ka ɗauke ni sai shehu radiyallahu anhu ya ce to ka tsaya a hanya ka tsaya a hanya in ka tsaya a hanyar to za a ɗauke ka sura ka uwa mu tsaya a hanya mu tsaya a hanya mu tsaya a hanya ba karkacewa daga hanya ɗariƙar mu ɗariƙar da wato bayan kyautata farillai na filfili ba muke ɗauka muna mayarwa farillai a kanmu abubuwan da shubuha ne muke mai da su haramun a kanmu to kaga ba ɗariƙar wasa ba ce ba ɗariƙar wasa ba suna ga don Allah a ƙara dagewa Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya kamata kullum in aka ga almajirin shehu tijjani radiyallahu anhu ya zama misali cikin komai kuma kada wai don mun ji misali shehu yana gaya mana inna lil maddati unasan lil ma'ana akhari shikenan sai mu ce mu ba ruwan mu da kokari a cikin fagagen rayuwar duniya mu zama a gaba a'a a ta'alluqu bil maddati a zuciya ne haka a ta'alluqu bil ma'ana zaka ga mutum a cikin duniya shi yasa shehu radiyallahu anhu yake ga mana fasalli wa sumu shabu kul wanki an wasilko fa ma samma ghairul mustafa wa hulahu dan mene domin ta'alluki da madda da ta'alluki da ma'ana duka ta'alluki ne na zuciya duka mu mun san kissan babban malamin fiqhu mawallafin ar-risala ibnu abi zaid al-qayrawani wanda almajirinsa zai yi tafiya wani almajirin wani aminin sa zai yi tafiya daga ƙasar mashrik ya zo kasan magrib inda ibnu abi da yake shi kuma wancan sufi ne wanda watan darwish a zahidu yana rayuwa na zuhudu da gudun duniya da takashufi da sauransu amma sai ya gaya wani almajirin ina da amini a wannan garin idan ka je ka neme shi ka gaishe shi injini ya zo gari yana neman abokin malaminsa ya dinga nema a ƙarshe aka nuna masa ibnu abi zai je je ya ga gida da barori da ma'aikata da ana ta harka na na isa da kasaita da arziki ana hidiman ciyar da bayan Allah da hidiman arziki ya dinga mamaki ya ce yanzu wannan mutumin Allah ne shine abokin shehida me ya haɗa shehida da irin waɗannan mutanen mutanen duniya da ya ɗauka mutumin duniya a zahiri ne ya koma ya je ya sami shehi bayan sun gama abin da za su yi da ibnu abi zaid ibnu abi kuma yake ce ma shi zai gaya masa sako ya gaya wa shehinsa ya ce shin har yanzu ka gaya mashi wai yaushe zai bar duniya ne yaushe zai kyale duniya yaushe zai daina ta'alluki da duniya ya ce sai mamaki na ya karu akan mamaki mutumin da na gan shi a wannan yanayi yana zaune cikin karagan sarauta a cikin mulki cikin jin daɗin duniya wai amma yana gaya ma shehi na da na sani wai yaushe zai daina ta'alluki da duniya ya koma ya faɗa kuma shehinsa ya ta kuka ya ce wallahi gaskiya ya faɗa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya duniyan a cikin hannunsa ne bai sanya ta a zuciyarsa ba mu kuma sai Allah ya itla'in shi a cikin zukatanmu mu yaga har yanzu da bakayan ta'alluki da duniya yake mana nasiha a kanta. da haka yan uwa mu ƙara ta'alluki da Allah subhanahu wa ta'ala mu ƙara riƙe jagororin mu mu ƙara ta'alluki da su domin an ce ta'alluki da Allah shine ta'alluki da wanda zai kai ka wajen Allah subhanahu wataala in an ce ta'alluki da Allah shine ta'alluki da wanda zai shiryar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala da Allah ya ce firru ila Allah ba yana nufin ka je a guje masallaci bane masallaci gini ne kawai ko da ɗakin Ka'aba ne idan ba da niyan ibada ko ba da wanda zai rike hannunka ya shiryar da kai zuwa ga Allah ba to zuwanka wajen wanda zai shiryar da kai zuwa ga Allah ya fi ka tashi ka je ɗakin ka'aba Allah subhanahu ta'ala ya kara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana albarkan shekunan mu mun gode Allah ya kara albarka Allah ya kara albarka kuma magabata wanda suka assasa waɗannan alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya kara musu yarda Allah ya kara musu karamin barzahu Allah subhanahu wata'ala ya sanya su cikin hulalur rida war ruqiyyi da'imil mustamirri ila Allah subhanahu ta'ala kuma Allah subhanahu wata'ala ya mana albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh